إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم أنتم الأعلون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر صرف بحكمته وقدره وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على كافة أهل البر والعدل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه دارس إنك رأسوا أكثر وأبوه أني وداره dajiya wannan na'ura ba ta ba da matsala ba yau na malamai suna cewa hayatul insan bayna al-hali fi hadhihi fi duniya fi da ake rayuwar dan adam idan yana zaune a wannan duniya yana tsayin abubuwa guda uku abu na farko in ma an tafuna fi nishmati ko in ma an tafuna fi sa'a ko dai Allah ya sa wata rana ka waye gari kana cikin da'a ga Allah to a wannan yanayin fa alayka bil istimra wa ne ka ci gaba kar ka bari wannan aikin na da'a ga Allah ya na biyu in ma an kuna fi ma asiyati ko dai Allah ya jarrabe ka gari ya waye ka samu kanka cikin saba Allah subhanahu wa ta'ala to ba alaika wato bitawbati wal istighfar wajibi ne akan ka ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka nemi gafararsa wa in ma an shi ne ummati ko a waye gari ka samu kanka cikin ni'ima ga Allah wa alayka bi shukr wajibi ne ka gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau waɗan ma an tafi na fi bali yake ko ka waye gari ka samu kanka cikin jarrabawa to fa alaika bis sabar wajibi ne kai hakuri wayannan abubuwan guda hudu la'akari da ɗaya daga cikin dalilan da suka kawo mu wannan gari shine ɗaya daga cikin ƴan uwa da ake tare da su a wannan gari shi Dr. Ibrahim Wamba wanda Allah ya sa ya zama magajin wato garin Kwatankwaro ana gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau ne duk sanda Allah ya maka ni'ima idan kana so ka ci gaba da samun ƙari daga gurin shi to yanayin karatun ya canza jiya mun so mai karatu akan wasu matsaloli Allah subhanahu wa ta'ala bai gana ma ba amma yau za mu masu kallo za su iya kallo ga wata na'ura an hasa wacce ake ce mata projector to ta yiwu ba mamaki wani a cikin kudin da yake labarin a cikin shi a yake ji bai saba ji ba kuma bai taba gani ba amma yau za mu nuna maka za ka ji kuma za ka gani abu na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad ya aiko shi da wasu shika na musulunci da kuma rukunai na imani guda shida a tayan tariku da muke da saɓani da su akan wasu matsaloli to da mu da su mun yi a akan waɗannan rukunan na musulunci da kuma shika wato musulunci da rukunan imani idan bai kallon bango yana kallon in ya iya karatu na larabci in baka iya ba kuma kai kokari ka je ka koyi karatu nan gaba da in an har ka dinga gane da aka rubuta ka kuskura ka ga kabari baka iya karatun Qur'ani ba lan da duk malaika zai tambaye ka sai man rabbuka man nabiyuka ma dinuka wa ma ilmuka yace me manka ka ce kai ka karanta physics ko chemistry ko biology billahi da kika duka da shi malaika bai san wasu iri da ko tori ko ba da ballanta na ka je ka bata lokacin ka a wajen karatu ne ko malaika ya tambaye ya ce ma ilmu eh, ka ce ake ah, cikakken dan mantar ne ko dan Barcelona billahi da zai ka ci bugun duka da haka gashi nan ana gani wato arkanul islam inda sunna wa shi'a rukunan musulunci da kuma rukunan imani tsakanin ainihin wato suna da shi'a a aida an bashi yadda na bashi an gane tsakanin mai suna da kuma ainihin wato shi'a an gane tsakanin sunna da shi'a don kada a samu sabani tsakanin musulmin duniya malaika jibril duk an karanta mafi yawanci a hadisi na biyu arba'un nawawiya hadisin sayyidina umar yace zama na hannu julusun inda rasulullahi wata rana muna zaune a wajen annabi muhammad isala alaina rajulun sai ga wani mutum ya bullo mana wannan mutumin shadidu bayani. wato yana da tsananin bakin gashi yana da tsananin farin tufafi la ya arifu gomin na ahadin kuma babu wani wanda ya san shi a cikin mu hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zo wajen annabi ya zauna da ya zo wajen annabi ya zauna fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a fakabbai ala fakabbai ya jingina gwiwansa zuwa ga gwiwan annabi Muhammad ya ɗauki hannayensa ya ɗaura hannun wato a kan gwiwansa wa qala sayyidi akhbirni an al-islam ka ba ni labari me musulunci sai annabi ya ce al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sannan sai da sallah zakka azumi aikin hajji wayannan suna shika cikin musulunci guda nawa guda biyar duk duniya in dai musulmi ne da wannan abu suke bauta ma Allah sannan ya ce akbirni da iman ka ba da labari ne imani sai ya ce al-imanu an an an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi imani da Allah da mala'iku da annabawa da littattafai da rana ta karshe sannan da imanin da kaddara da kyau da mara mu kashi kan musuluncin mu da rukunan imanin mu da muke bauta wa Allah da su idan mutum yana kallon wannan furotasko din zai daga aya ta farko nan a suratul baqara Allah ya faɗi waɗannan rukunan na imani guda biyar ya ce yayin da firra an wuzu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أنسى مقدانا قدابيا لا آية تبي سورة النساء آية تقريبا ثلاثين دقيقة أن يا أيها الذين آمنوا يا أخوانا بك إيماني آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل سيأتي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا yanzu ayoyi guda biyu an samu rukunin imani guda biyar ko ba a samu ba an samu rukuni na shida da musulmi suke bauta ma Allah da shi a matsayin rukunin imani shine imani da kaddara ga kiran za a ganin ayoyi da dama sun tabbatar da maganar kaddaran nan وإلمي شيء إلا إننا كذلك هو ما ننزله إلا بقدر من معلوم إن كل شيء خلقناه بقدر أما أبن الذي باك ماماشي أعطيني شيء أفا وإن ركنن إيمانا دكتني باصوبني ركنن إيمانا شيء وما ذا فدا مكا duk abin da ka sani a duniyar musulunci to aka san sa shine shi yanzu ba rukunin imani guda shida bane to ka rike da kyau zaka ga kuma na shi'a guda biyar duk dan shi'an da kuka haɗu da shi ka ce masa ya faɗa maka rukunnan imani a shi'a ya kasa faɗa maka wannan to billahi da zai jahilinta ne da kwanta aka ɗora ne zai masan ne shi wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida ta ainihin wato ƙarfu abu na gaba a ƙarƙashin wannan kamar yadda na faɗa idan masu kallo suna kallon wannan wato allo za ku ga gashi nan na sa arkanin iman wa islam ko ga waɗannan da yi lamba ta ɗaya biyu uku hudu biyar to su ne rukunan imanin ajiya na farko za ku ga gashi nan na ɗaya a shi ne rukunin imanin ajiya menene in kana da waya ma kana so ka ɗauki hoton daga nesa za ka iya ɗauko hoton ga shi nan a tauhidi kuma kar ka ɗauka wani irin tauhidin da kai ka sani a bauta ma Allah shi kaɗan kar a tashi da kuwa shi suke nufi domin inda wannan tauhidin suke nufi wanda zai mutu ya kamata ya dinga kiran sunan Allah ne ko sunan wani a waƙi a zare baka ga mutum zai mutu ban shi yana kiran ya mahadi musulmi ba su ake idan zai bar duniya ya cika da la'ila ilaha illallah ba amma mutum zai mutu yana yama hadisi daga nan za ka gane ba tauhidin da ka sani ba shi suke magana ba sannan ga na biyu annabuwa annabta haka ne na uku ga shi nan za ka ga almi'a shi ne imani ga makoma na huɗu ga shi nan al'adulul biladi adalcin ubangiji sannan na biyar al'imama da yawa wannan al'imaman ba su san me shi a cikin sannan zan faɗa maka wannan tashar da kaga sun bude a fasila sun sa mata suna alwulaya idan suka ce alwulaya suna nufin al'imama in sun ce al'imama suna nufin shi alwulaya yanzu ka ɗauki na biyar din nan rukunan imani a shi'a kun gane na musulmin duniya guda nawa ne guda nawa ne imani da Allah ko da mala'iku da annabawa da littattafai da rana ta ƙarfi da imani da ƙaddara mai kyau dawa na shiya kuma ga nasu a tauhidu annabuwa al'adalu al-mi'at al-imama to duk mutumin da yake so wai sai an haɗu da shi'a bai san cewa tun a asalin ba dama ba a haɗu ba wanda kuka rabu da shi a asali a ina ne kuma za ku haɗu da shi wa'annan su ne rukunan imani guda nawa guda biyar a addinin ainihin wato shi'a idan aka lura shi nan yadda na ce na biyar al'imama shi nan za a gana rubuta sunayen wasu mutane wa ya aka ciri shi'a na a shari'a eh shi'a masu imamai guda goma sha biyu aƙidar da suke bauta ma Allah ita أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نص النبي يا على الأئمة أكون وتشو قبلني من بعد بان بايش وأينهم كما النبي أيناته بأسمائهم دسونا وهم إثنا عشر إماما سونا شو قبلني بدانا وهم sha لا ينقصون ولا يزيدون وهم yaziduna تو وين gatanan to wayannan da zan faɗa maka tun daga yadda da cewa su ne shugabanni bayan annabi ya bar duniya yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin hajji kuma yana gaba da kalmar shahada za ka gani mutum na ɗaya shi nan shine Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa shi ana ce masa al-murtada ana ce masa amirul mu'minina an haifi Ali bin Abi Talib hijira na da kafin shekara 23 ya rasu hijira na da shekara arba'in mutum na biyu shine alhassan bin ali ana ce masa azzaki ana ce masa almustaba an haifa hasan hijira na da shekara biyu Hassan dan ali bin abi talib ya rasu hijira na da shekara mutum na uku shine al-husayn bin ali ana ce masa sayyidu shuhada an haifa hasan husayn hijira na da shekara uku ya rasu shekara ta 61 wani abu da mutane ba su ma sani ba ba su san cewa a nan ƙasar tsakanin Hassan da Husaini ba akwai shekara ɗaya. Al'asanu shi ne babba waye ƙarami hussein Kar ku ɗauka ko ‘yan biyu ne rana ɗaya suka zo duniya ba ‘yan biyu ba ne. Hassan shi ne wa, shi ne babba hussein shi ne wa. Ƙaramin duk ɗalibin da ya karatu ya san abin da ake ce masa tasbihi. Kamar Umar idan ana so a ce ɗan ƙaramin Umar sai a ce Umai. kamar kitabar sai a ce mai kutai dan karamin littafi kamar masjidin sai a ce musaidi in ya halatta a tazkirin masallaci madarasatun sai a ce mutayyara sai karamin makaranta abubakar in ana so a ce dan karamin abubakar sai a ce ubai bakaru to shi yasa hasan yayin da ake so a ce dan karamin abu mai so sai aka ce husaini tazkiri ne nawa na hasan idan baka san wannan baka sani mutum na hudu ga shi nan Ali bin Hussein wanda ake ce masa Zainul Abidina ana ce masa As-Sajjah an haifi Ali Zainul Abidina shekara na da 38 ya rasu hijira na da shekara 95 Ali Zainul Abidina nan ba dan sai da na Umar ba fada ba a same shi ba ba wanda ya sababin samun shi a duniya shine al-Imam wato sai da na Umar cikin bayan da aka kamo da aka bi yaƙi ƙasar farisa kowa yana ta rigibi akan wata baiwa sai an ba shi sai da na umar ya ba zai ba kowa ita ba husaini jikin annabi zai ba wannan baiwar da aka kamo daga farisa aka ba husaini dan ali bin abi talib ita ta haifi wannan yaron wato al-imam ali bin al-abidin Allah ya kara masa ita mutum na biyar shine muhammad bin ali ana ce masa al ana ce masa abu jafar an haife shi hijira daga da shekara ɗari wato hamsin da bakwai ya rasu hijira ɗari da goma sha hudu mutum na shi shine Jafar bin Muhammad ana ce masa Asbadi ana ce masa Abu Abdullahi an haifi al-Imam Jafar shi hijira na da shekara wato 83 ya rasu hijira takwas. idan mutum ya san tarihi wani abu da zai baka mamaki yadda al'imamu jafar sadi yake jika ta ɓangaren sayyidi ali ta ɓangaren guba haka yake jika ne ta ɓangaren sayyidi na abubakar ta ɓangaren guba shi yasa wata rana yana gyara kubinsa shi al'imamu jafar Sadi da suke jingina kansu suna cewa suna bin mazhabar jafariya ko yana gyara kubinsa sai wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce masa yabna rasulullahi ya kai ɗan mandan Allah yace ya halatta mutum ya gyara takobinsa ya masa kwalliya sai ya ce ai faƙad ala abubakar na Sadiku sai bahu, ai abubakar Sadiku yana masa takobin kwalliya sai mai tambayar ya ce a kula a siddiq bi nafsika kai da kanka kana kiran abubakar ka sai masa Sadiku? al-imamu jafaru sadis ba wasa ba wasa ba sai wani irin zabura wasu takbalin illa sai sun fito sun ta al-qibla sai ya ce fa mallam ya kulla ko siddiqun duk mutumin da bai kira abubakar ya ce masa siddiqu ba shi kuma kada Allah ya gaggata magana shi duniya da lahira mutum na bakwai shine Musa bin Jafar ana ce masa alkali ana ce masa Abu Hassan Abu Hassan al-Awwal Abu Hassan al-Mali Abu Ibrahim an haife shi hijira da shekara 100 da 28 ya rasu hijira shekara 183 mutum na tara takwas shine Ali ibn Musa ana ce masa Abul Hasan Arbidan Abul Hasan Sani an haife shi hijira na da shekara 148 ya rasu hijira na da shekara 200 da ainihin wato ya rasu hijira na da shekara 200 da ainihin wato uku sannan sai mutum na tara shine Ali bin Muhammad bin Ali ana ce masa aljawa. sannan ana ce masa Abu Ja'far Asani an haifi wannan bawan Allah hijira na da shekara 195 ya rasu hijira 220 mutum na goma shine Ali bin Musa ana ce masa al ana ce masa al-Askari an haife shi hijira na da shekara 215 ya rasu hijira na da shekara 254 mutum na goma sha ɗaya ne alhassan bin ali ana ce masa al'askari ana ce masa abu muhammad ya rasu hijira na da shekara 100 an haife shi hijira 233 ya rasu hijira 260 wannan mutum na goma sha biyu shine muhammad bin al-hassan su yan shi'a suna ce masa al-mahadi al-hujja al-qa'im al-ga'ib al-muntazar wato al-mahadi al-hujja al-qa'im wanda zai tsayi al-ga'ib wanda ya fafu al-muntazar wanda ake jira to ka ja layi na kan goma sha biyun nan shi za ku gaba a sa kiran da aka yi ne ba aka ce ya mutu gashi nan an sa shekarar da aka haife shi hijira ɗari biyu da hamsin da shida a itikadin ɗin shi a wannan mahadin an haife shi an biyo shi za a kake shi ya gudu ya ji ya shiga wani ramin bera a iraki ya ce ba zai fito ba sai ya zama ɗan iska sannan zai fito kuma da ya tashi guduwa zai je shiga wannan kogon a iraki ƙur'anin gaske na hannun shi akwai wata jaka a hannunsa sunanta jafaru ita wannan jakar Allah ne kadai ba su ce yana cikin ta ba akwai zabura akwai injila da addaura akwai ilmul na wal akhirin a cikin ta duk mahadi ya tattara ya gudu ya je ya shiga kokorin ta amma yana so mu faɗa muku wannan hatta a wajen al-imam al-mahdi sai da muka yi sabani da shi a domin mu mahadin da annabi ya faɗa mana cewa zai zo mun yi imani cewa zai zo kuma annabi ya ce sunansa irin sunana ne sunan mahaifin irin sunan mahaifina ne sunan mahaifiyarki irin sunan mahaifiyata ne kuma mahadin da ahli suna suka imani da shi idan ya zo gyara zai amma mahadin shi'a daga cikin aikin da zai in ya zo zai rubuce ɗakin ka'aba zai tayar da rana aisha a tsabari ya tsayar mata da haƙi wannan fa duk aƙidar da nake faɗa kake ji yanzu tana nan rubuta da tattafin shi'a kuma yanzu nan za ka ga wasu abubuwa za ka sha mamaki to waɗannan mutanen guda goma sha biyu da ka ga na faɗa tun daga farko har ƙarshe mutanen kirki ne dukansu yadda ka san kiristoci suna mu'amalantar annabi bisa haka suke mu'amalantar waɗannan mutane ke musu wa ƙarya yanzu a duk musulmi ya san cewa annabi isa har allah ya ɗauke shi ya tafi da shi sama maganarsa da shi da mutane kullum ce musu yake wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu ku bauta ma Allah shine ubangiji na shine ubangidan ku hada siratun ne wannan shine tabarki wanda shi amma yau haka kiristoci suke mu'amalantar annabi Isa ba zuwa suka yi suka mai ƙarya ba suka ce dan Allah ne aka samu Allah da Allah uba Allah ruhi ne sarki ma da a cikin aqidar wayannan mutanen da kaga na faɗa guda goma sha biyun nan to wancan na ƙarshen at-tauhidu annabuwa al'adadu al Alimama, so to kai yadda da cewa waɗannan mutanen guda goma sha biyu su annabi ya naɗa za su yi shugabanci a bayan shi rukuni ne daga cikin rukunan imani a shi'a dole sai ka yadda abubakar da umar da usman kwata suka yi azzalume ne arna ne wannan ya tafi a cikin shi a zan kunna maka wasu abubuwa za ka gani yanzu nan an ruwaito ga shi nan daga zuru daga surara daga abi jafar qala ya fada yace buniyal islam ala kham ala ashiya an gina sallah akan abubuwa nawa biyar Alaf, salati waz zakati was somi wal hajj kun ga na karshe ga cikin walwalaya ko wasu wannan suke kallon sakila ba suna kallon wata tasha wulaya ba da wannan tashin wulaya da kake gani wa'annan shugabannin guda goma sha biyu shi suke nufi da wulaya. yadda da shugabancin yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin hajji qala surara sai surara yake wa ayi shay'in min zalika a azam? to a cikin waɗannan da sallah da zakka da azumi da aikin hajji da yadda da shugabancin waɗannan mutanen guda goma sha biyu wanne ya fi girma a qala sai ya ce mai alwilaya ita ce mai alwulaya li'annaha miftahu wannan saboda ita ce ainihin wato mabudin su ina fatar an fahimta saboda ita ce mabudin wa wa'annan to shika-shikan musulunci guda biyar ne shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai wa sai Allah sai manzancin wa annabi Muhammad sallah azumi zakka aikin haji guda biyar ko yanzu shi'a a wasu ruwayoyin nasu zaka ga shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai shaidawa da manzancin annabi Muhammad yanzu a rukunnan imani na musulmin duniya guda shida nasu guda na biyar ko to haka a shika-shikan musulunci na musulmin duniya guda biyar nasu kuma guda shida ne domin sun kara da wannan sun ce alwulaya kuma sun ce wulayan nan ka yadda da ita ya fi yadda da kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da aikin hajji wannan ita ce aqidar shi yasa zaka ga ga littattafai nan da aka yi rafarar da su ya zo a cikin littafin su al-usul kafi shi nan da kuma littafin biharul anwa da isbatul buda da kuma littafin al-wasa'il akan wannan asidar ne wani malamin ana ce masa ni'matul lahi jazaki yace inna la najtami'u ma ahli sunnati ala ilahi yace ba za mu ala ilahi wala ala nabiyin wala ala imamin ya ce mu ba ma haɗuwa da ahalin sunna akan Allah ɗaya ko annabi ya ko shugaba guda ɗaya ya ce mu ba ma shi ya ce wa zalika annahum yaquluna saboda su ahalin sunna suna faɗa suna cewa Allah da ya aiko annabi Muhammad khalifan wannan annabin shine Abubakar yace in ko wannan annabin da ya zo khalifansa shine Abubakar yace Allah ba mai ta da shi ba annabin ma ba mai ta da shi haka ya faɗa gashi nan a littafin sa al'anwarun nu'maniya ko al'anwarun aljazairiya a mujallabi na biyu ga shirin shafi na ɗari biyu da saba'in da wato takwas ya faɗi wannan magana da shi yasa duk mutumin da yake so wasu ya daidaita tsakanin musulmi da shi'a ka ba shi hujiri abu na farko ko dai jahili ne bai yi karatu ba to shi kuma jahili ana ma mutum hujiri da jahili ko kuwa abu na biyu in ko ka ga ya san wani abu na karatu to billahi allazi la ilaha illa huwa zindiki ne munafiki kuma nan to daga wannan aqidar tunda a asali ba a haɗu ba sai zaman to komai da komai na musulmi a duniya da shi a ba haɗu ba ka ko matsala kwaya ɗaya sallah ba tana daga cikin a azamul ibadatu ba dan girman Allah in ka san yadda yan shiya wata rana in Allah ya gaba dai ina zuwa ba har yanayin yadda suke sallah sai na nuna maka kare a wajen alula idan an tashi ba wanke kafa ake ba dan girman Allah in shi a wankewa shi sai kun ba su ya ba su ba wankewa su ba to yanzu akwai wata alula da ta fito ma a cikin su ana ce mata wudu'ul iltimasi bari za ka ga irin kalar alular ka dan ka san addinin ku ba ma iri ke bane da wancan da idan an zo shafa kawai ake yi bar za ka ga irin wannan kalan ainihin wato alolar dan ka gane addinin ku da su ba ma addini bane iri ainihin wato daya Bar ka ganta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان الأخوات نتحدث إن شاء الله الطريقة العملية لوقوع الاحتمال وكأنه غير وقوع تركيبي إذا أخذناه مقصادا وهو أن تبدأ في الكتفين ثم بس الوجه مرتين ثم يجدون مرتين ثم يجدون ثم الأفات والقدمين هذا يسمى وقوع تركيبي يعني وقوع الاحتمال يعني أنه بعض النجار وبعض المداري وبعض الأمريكا توجد فيها أحواض توجد فيها أحواض أحواض كبيرة فأنا مالك أتوضأ وضوء ترتيبيا أنا مش أتوضأ أنا أتوضأ وضوء السماء الوضوء السماء هذا جميل هذا شنو الوضوء الاستمراري أول الوضوء نود أن أتوضأ وضوءا استمراريا ثم تسير الله سبحانه وتعالى يكون ظاهرا ثم تسير الله سبحانه وتعالى أبدأ بغسل الوجه أغسل وجهي ويوجد يعني ضمك يعني تحت أغسل وجهي من الأعلى إلى الأعلى إلى الأسفل أضغط وجهين بالمرة وبحسب أضغط إيدي اليمنى من المرفق إلى الأصابع إلى الأعلى أعلى إلى الأسفل وتراجع بعد التمرين إلى الأعلى إلى الأسفل نفس طيبة هذا كتاب موضوعا اجتماعيا ونبدأ فيه أنا وأنتم إن شاء الله تعالى نود أن أتوقع وضوءا اجتماعيا نود أن أتوقع الوضوء الاجتماعي فرصة إن الله تعالى بسم من من الأعمال mata wudu'ul iltimas wannan wata ɗaya daga cikin kala alwala ce da aka fito da ita a cikin wannan addini ne shi an gane mutumin da kalmar wato rukunnan imanin ku ba iri ɗaya bane shikashikan musulunci ba iri ɗaya ba al'ular ba iri ɗaya ba sallar ba iri ɗaya ba to a na za a kuma ba. ina za a bai yiwa wannan yana daga ciki to kuma magana ta abin da ya shafi zagarwa annabi Muhammad abokanai zan kunna maka na larabci za ka ji sannan sai yanzu in kunna kuma na hausa a nan ƙasar malaman da ka sani ka ji abin da suke faɗa kan abokan annabi Muhammad A kan wannan matsalar ne duk suka bi suka kafirta sahabban annabi Muhammad Da wannan imamancin da suka kiro da wannan wulayancin wallahi sahabbai ba su san shi ba ko ba su yarda da shi ba kuma a aqidar shi'a ba wallahi ko mai kai yarda da shi'a addini in dai baka yarda waɗannan mutanen guda goma sha biyu ba su annabi ya naɗa sahabbai kwacewa ta kai wallahi a gurin kai ba musulmi bane sai dai su mu'amala da kai kawai dan ta ba su dama su shigo da kai shi'a wannan yana ciki yanzu kun ga wannan ya taɓa zuwa wani taro da ya je wani taro taro na yan dariƙa yana so ya yaudaro su don su shigo shi'a da yana so ya yaudare su don su shigo shi'a a gurin su yi addu'a yake duk mai zagin sahabbai Allah ya tsine mai albarka amin Allah ya tsine mai to bari za ku gani bayan a nan gaban mutane ya ce duk mai zagin sahabbai Allah ya tsine ni a wani gurin kuma zan kunna maka za ka ga inda kuma yake zagin da kanshi za ka gani a wani musulmi wanda yake zagin mata annabi to ku zo da ni da ku yi ne ma duk wanda ya yarda da annabi ilimi don mai zagin sahabbai da ilimi duk da ana ilimi don mai zagin sahabbai ana ilimi don mai zagin manzo Allah ana mai ilimi don mai zagin matan manzo Allah to kuma musulmi da ke yi ya gobe ba ka aiki kai magana ta zai to shi kenan yanzu ya wa duk wanda yake kan ƙarya kuma ya san ƙarya ke Allah ka karya ne ya ubangiji ka fallaka shi ya ubangiji ka rufe gidansa idan sun isa su dan halal da su fa kona a sallatan su kuma a kasa ya ubangiji duk wanda yake kan ƙarya kuma ya san yanzu kun ji magana da ya faɗa a nan ku yace duk mai zagin safiya Allah ya tsine ne a nan a taro na yan ɗariƙa a wajen maulidi yana so ya yaudare su ya shigo da sufiya to bari ka ji kuma wata magana da ya faɗa a wani gurin yana tsinuwar ko bai kuma suna amfani da wani istilahi in ba karatu kai in an faɗa ba ka gane me suke ne amma ni zan faɗa maka yanzu nan bari ga abin da yake faɗa a nan gurin من يتقى اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر ثابت له على ذلك اللهم العنهم جميعا wanda yake jin larabci ya ji abin da ya faɗa ya ce a kaji karar ya ce Allah ya ne ma abu sajar kaji karar ya ce Allah ya ne ma ma'auya ma'auya ba sahabi ba abu sajar ba sahabi ba abu sajar bai bar duniya ba sai da idanunsa guda biyu duka saboda addinin Allah ya amma wannan mutumin sannan a ciki za ku ji ya ce wala anallahu banu umayya qatibatan Allah ka tsine wa banu umayya gabaki ɗayan su banu umayyan nan da ya ce Allah ya tsine musu gabaki ɗaya usman yana cikin su ba Sarkin annabi muhammad a tarihin duniya ba a taɓa samun wani mutum ya auri ƴaƴan annabi guda biyu sai sai da na usman sababin bai'atar ridwan wanda ya sababin bai'atar ridwan shine sai da na usman annabi ya zo zai shiga garin makka ya tsaya a wajen gari aka tura sai da na umar sai na umar ya ce ya lallai. wahayi ne daga gurin Allah cewa ne in ji yace a'a ba wahayi bane yace to in ba wahayi bane ina da shawara yace yanzu a Makka babu wanda ya rage wanda yake da dangin da za su ba shi kariya kamar na Usman yace ina ba da shawara a tura shi annabi ya karbi shawarar na Umar aka karbi aka tashi sai na Usman aka tura shi ya tafi garin Makka da ya je ya ce ga abin da ya kawo shi da babban mai gida ne suke tafi suka ce ba za mu bar Muhammadu ya shigo garin nan ba amma kai ga abin da za ka yi ga ɗakin nan ka je ka zagaya kai abin da ya kawo ka ya ce wallahi ba yadda za a in shiga gaban ɗakin nan in yi wani abu da sunan ibada matukar ba annabi ba ne fara shiga gaba ana nan kawai sai labari ya zo wa annabi cewa an kai shi na umar annabi ya zo ya tara sahabbai a wata ruwaya dubu ɗaya da ɗari wata dubu ɗaya da ɗari biyar ya tura hannunsa na hagu mai albarka ya ce waye zai mun mubaya'a ya yadda zai ba da ran shi sai na ɗauko fansa kan jinin usman da labari ya cewa an kashe shi sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari biyar suka zo suka ɗora hannunsu suka yi ma annabin baya sai da kowa ya gama sai annabi ya ɗauko hannunsa mai albarka ya ce Allah wannan ita ce bai'ar annabinka ta hannun Usman ya ɗora da ya dora shi ne sai Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi maka mubaya a karkashin bishiya matan ƴaƴan annabi ko guda biyu to wani abu da zai maka mamaki a aqidar shi'a Allah ya kai mu nan gaba zan dawo da littattafai zuwa wallahi yanzu ko kun san a aƙidar mutanen nan ba su ma yadda cewa annabi yana da ɗaya ba sai kwaya ɗaya kuma sun ce duk rago ba ne, a gololi a zuwa da su gidan Allah saboda sai na Umar Usman ya annabi da shi sa ake kiran shi zunnurai ma abokin haske guda na biyu ɗan aljanna mutumin da mala'ikun suke jin mutumin da ya sadaukar da kuɗin shi don addinin Allah ya ɗaga amma yawa nan mutanen su suke zinewa kana jin yana cewa wala anallahu banu umayya qatibatan Allah ka zinewa banu umayya gabaki ɗayan su Usman yana cikin su Abu Sufyan yana cikin su Muawiya yana ciki Ummu Habiba matar Annabi Muhammad tana cikin wayannan mutanen amma wannan mutumin yake cewa Allah ya tsine musu gabaki ɗaya sannan za ku ji ya faɗa ya ce Allahumma an awwala zalimi Allah ka tsine wa farkon azabi idan dan shi'a ya ce awwal wa yake nufi da awwal Abubakar shine awwal in ka ji dan shi'a ya ce Allah ka tsine wa sani waye sani Umar shine sani idan ka ji dan shi'a ya ce salisu Allah ka tsine wa salisu to Usman shine wa shine salisu a gurinsu banda wallahi dalilai na kallo duk ran da dalili ya kama na littafi mu zo da shi bayan na faɗa na nuna kuma in daga in ce ga inda suka faɗa a littafin su sai yasa ali sunna ba ka kwanta sai da zakara sa aka kawo su kai mu hanyar sai dai an shari a ce ai da akwai wani ɗan izala da ya shiga izala sai dai ya ba mamashi nono ya ce alhakin sha da ya siyo jaka ya ba ta ya ce goyon da ta ne idan kana tambaya ka ce a ina ne sai a ce maka aya kaduna ne in ka zo kaduna kana neman gurin sama ko ƙasa ka kasa gane ko a ina ne sai a ce maka aya zare idan ka tafi zare sai a ce a aya kano ne idan ka yi kano sai a ce a ana ganin fito wajejen maiduguri ne abin ya faru daga nan sai sun tura ka har sai ka je doron ba za ka gano ina abin ya faru Allah ya tsine a ne haka ake wallahi ba mu taɓa faɗar magana a kan wani ba muka ci ya faɗa ba mu da madogara mun karanta a littafin shi to mi maka ƙarya me za mu tari ba za mu samu mun muka maka ƙarya kuma kai da a wannan da ƙarya muke wa mutane da tuntuni ba a mun mushe ba shi yasa kakka kuskura kana kiran mutane zuwa ga addini don kun samu sabani da mutum kamar wallahi daga lokacin da ka mai ƙarya sai ka kare abin da ya sa kaga duk abokan gaba mu mun buga da mutane suke kaiwa kasan an buga da mu ba ma kaiwa kasan saboda ba ma mutane in mun faɗi kaza mun ce akwai a littafin ka akwai yanzu ya rage naka ne ko ka zo ka kare abin ko ka kare ta yanzu wannan matsalar ka amma ba wani wanda zamu zo kai mu kirkiri magana mu ci ya faɗa bai faɗa ba yanzu wani duk labarin da za a bashi in ba dan da ya ga bidiyon nan da sa ba wallahi ba zai yi da ba zai ce kawai ɗan izalarin sun zo suna mutane karya to bari ka ji maganganun banda shi wannan mutumin na katsina yakubu ya wato sani ya haya bari ka ji shi ma nashi maganganun da yake yi kafin mu zo daga cikin wasu kuma ainihin wato aƙilin za ka ji nashi maganganun da shi kuma yake gashi ka san da suka lallaga maganin suka ba manzon Allah ya kira ta da shi ne Allah ta wannan la kafku da jira fadi yadda ana ba da mu ma da shi kada ku ra mana da ma da sai dai mai suka gane ne da kura ka san su a cikin su na nan barkata ne an ji abin da ya faɗa ne ka san wanda suka nannaga magani suka nannaga guba annabi yana kwance da lafiya suka bashi suka danne shi da karfin tsiya kun san kowa yake nufi aisha da hafsa yake ne a aqidar ɗan shi'a da nana aisha da hafsa su suka kashe annabi muhammad wannan yana nan rubuta a littafin su shi yasa yana lura da mabiyan da ke gaban shi ba zai fito ya faɗi magana kai tsaye ba shi yasa yake cewa ka san su ka san so nana aishan nan fa Allah ya ƙara mata yasa, amma bari mu bar shi ya ƙara sa sannan sai yanzu an ba da amsa kan maganar kuma ku lura ku da kyau ku gani yadda waɗancan fararen masu jajayen kunne suke yin rawani kuma waɗannan haka suke yin mai za ku ga danwa ya game kwangila ce aka karɓo shi yasa za ku ga a tashi shiga iri ɗaya amma bari ku ƙara sauraron shi ku ji abin da ya faɗa. ana ana a daga ciki a daga suna na ba ka fa suna yau

da riwaya ka san su ko a karanto maka sunayen su to kaje ka bincika mu mun bincika kuma kuma da mutane da bakin ka bayan bakin ka bakin ku kai ka masa ka bakin kuma mun gano ƙarya yake zindi amma suka haɗa da shi a ce wallahi ana musu ƙarya ne wallahi su ba sa zakin su wannan magana da yake faɗa maka tana da fuskar wanda kai ka yadda sahabbai ne shi bai ma yadda musulmi ba da dangantana su zama dan duk dan a na rantsi da Allah a aqidar sa Abubakar ginci ne man kafiri duk dan shi a aqidar sa na da Allah Umar ginci ne man kafiri ai na faɗa can kwanaki cewa akwai wani group a WhatsApp ana tattaunawa da wani dan a sunan group ne ratul tattaunawa ta ilimi bai na ahalin sunnati wa shi'a kawai sai ya rubuto sai ce Allah ya tsine wa Umar an ya ce Umar wai har ya mutu bai daina liwaɗi ba Umar din nan fa yanzu haka fa yana tare a kwance a kabari tare da Annabi Muhammad ga Annabi gashi amma wani ɗan iska yana kallon Umar din nan yana ce mai ɗan liwaɗi idan ya tabbata Umar dan liwaɗi ne aka ji aka rufe tare da Annabi wa aka ce mutunci ba Annabi Muhammad ba shi yasa ai dazu da yace duk mai zagin sahabbai shi wancan Allah ya sine ne ai wanda yake ta koma kan shi ba ita ba ce mun hadu da wannan shi a wani hadisi ne a Bukhari suke kokarin tawilin hadisi yace mai ba haka fassarar hadisin yake ba yace a'a ai da gaske ne da Aisha da Hafsa su suka sa guba suka ba annabi suka kashe shi sai nace to karka manta a Qur'ani fa Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan dan sakon ballik ma unzila ilayka min rabbika ka isar da sako daga gurin ubangijinka wa illa tafa'al in baka isar da abinda Allah ya turo ka da shi ba ma ballakta risalatu baka isar da manzanci ba sai Allah ya daukar wa annabi alƙawari sai ce wallahu ya asimuka min nas Allah zai kare ka daga wa nace masa Aisha da Hafsa suna daga cikin annasu ko ba sa ciki yace suna ciki nace to ɗayan biyu ko dan ya san hadisin da ka janyo ba ma'anarsa kenan ba in ko ka ce da gaske su suka kashe annabi suka ba shi guba to alƙawarin da Allah ya ma annabi a Qur'ani ƙarya ne dan suka ya ba an zuwa ba shi guba an yi an kashe shi nace cikin biyu sai mu dauki daya mu dauka cewa Qur'ani ƙarya ne inda Allah ya masa alƙawari bai kare shi bai kare shi ba in ko Qur'ani gaskiya ne to wancan hadisin da ka gaba ba ma'anar sa wannan ita ce kaɗan daga ciki akan aƙidu nawa na shi'a to bari mu koma kasashen larabawa cikin masu jajayen kunne idan kana neman addinin remin wayo da tadalisi da rufa-rufa in ka zo wajen shi'a ka gama yanzu yanzu na sai su rena ma wayo ta hanyar abu ne aƙida su amma ka bujiro mutum ya ce wani ƙarya har yanzu a cikin abun bakin ciki wasu mutane son zuciya wasu kuma in su da ahalin sunna amma wallahi sallahi hatta ƴan uwan mu ƴan ɗari mun san akwai masu kokari a wannan janibin akwai masu fada da wannan mugun mu mun sani dan ba za mu yin adalci ba ba dukkan su bane suke mara mu wannan aqidan ta zagarwa annabi abokan to bari mu ji wani daga cikin matsiyatan shi ma irin cikin masu jadayen kunnuwa daga can waje kaji shi ma me yake faɗa amma wannan za mu dinga yi ana wa mutane fassara tun da larabci yake yi man yassari ala sayyida السيدة هذه كلمة تحرق القلب والله أن تصدر ممن يدعي شيء أيها الناس أيها الناس وهل عائشة سيدة في الإسلام المرأة التي تقتل نبي الإسلام تكون سيدة في الإسلام هذه كلمة تحرق القلب والله أن تصدر ممن يدعي شيء yana faɗa cewa shi yana mamaki mutum yana ɗan shi'a amma ya dinga cewa na na aisha wai sayyida yace almar'atu allati تقتل النبي islam matar da ta kashe annabin musulunci kuma yake ce za ta zama haka fa wannan matsayacin yake faɗa fa to ba wannan bidiyon nake so in je kan shi ba amma tunda na kunna shi bari mu bar shi akwai wanda nake so in je kan shi daga cikin mutanen da suke girmama akwai kumai akwai wa Kumai ne, kumai ne nan ganin suke wani mujaddidi ne wani mujtahidi ne yasa duk dan shi an yi kira shi sai kaji ya ce qaddasallahu Allahu nafsahu zakiya Allah ya tsarkake ransa mai tsarki mai tsarki ce ba to bari za ku ji maganar da shi wannan dan shi an yake faɗa a lokacin da yake ma wani dan shi a dan uwan shi raddi amma bari mu ci gaba da maganganun da yake faɗa ayyuhan na ayyuhan na wa hal aisha sayyidatan fil islam tambaya ma yake wai shin aisha shugaba ce a musulunci sai dan Allah barin tambaye ka in kai musulmi ne aisha kuwar ka ce a addini ko ba wani da nassin qur'ani Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu matan annabi iyaye ne amma fa idan kana da imani ce take uwarka in baka da imani ba uwarka ba ce uwa ce ta masu imani to a tambaya yake wai Aisha shugaba ce a musulunci bari mu ci gaba da jin shi المرأة التي تقتل نبي الإسلام تكون سيدة في الإسلام؟ قد تقول بأنه ما الدليل الدليل الدليل على ما قتلت النبي صلى الله عليه وآله دليل أدلة مفصلة ناقشناها في بعض المحاضرات مشكلتكم أنتم أنكم لم تطلعوا على حال النص واضح من الإمام الصادق عليه السلام وأنه قلتم shi ya ياسر ياسر ياسر yasir habib yasirwa habib wanda malamai daga baya suka خاسر masa ya taɓa haɗa wata hafla walima a ingila dan yanzu asalinsa ɗan kasan kuwait ne kuwait ta kore shi ta kwace nationalitinsa jinsiyarsa na zama ɗan kasar kuwait ya haɗa hafla akwai kasar da nan shekara goma da ta wuce sunansa Binta barkin magabata yana da cewa an samu lokaci a kukkuro wannan shi ne a wannan walimar da ya a ingila wallahi ne mana na aisha zagin da ko da iska ɗaya tasha bai kamata a yi mata ba sunan taken abin shi ranar murna da mutuwar na na aisha aka ɗauko mawaƙa wajen mutum hudu suka yi waƙa suka zagi na aisha zagi na fitar hankali da ya tashi zai yi magana yana gama muƙaddima sai ya ce yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku Aisha ƴar gidan Siddiqu tana wuta matar na Aisha tana faɗa tana cewa inna min ni'amillahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah ya mu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi fi wa fi yawmi annabi ya mutu a ɗakina a ranar kwana na sannan ya mutu wa baina sahari wa na'ari tsakanin kirjina da sunoni abu na ƙarshe da annabi na aisha ta karɓo asuwaki hannun ƙananta abdurrahman ta tattauna ta gyara ta bashi ya haɗe abu na ƙarshe da annabi ya bar duniya shine yawun na aisha na bakin shi da yawun na bakin sa sun haɗu yana gama wannan asuwacin ta yana kallon sama yana ilar rafiƙil a'la ilar rafiƙil a'la amma waɗannan matsiyatan mutanen daga kai yanzu nan garin sai girman Allah wanda da to da uwarka da matar annabi waye ke gaba da wani to shi yasa mu a gurin mu da ka ga iyayen ya kuma da su da ka taba annabi mata in ka ga iya mu sai mai hakuri mu kyale ka shi yasa waya ba mai ko rabi ba Sai yasa wani munafiki can shi ma kwanaki yace wasu suna zaune da lafiya da waɗannan mutane su ba su da matsalar saboda su ba su gini ba dama akan su kare addini sai dai su kare kansu in an taba su da an taba su kan zaka da sun cika duniya da hayaniya in an taba addini kuma komai zai faru da shi ya take bai faru da shi ba da haka wannan bidiyon da zan kunna na yanzu raddi yake ma wani dan shi a dan uwan shi shi ɗan an ya zo yana tafiya yana da farfa domin shi wannan ɗin da ire-iren shi hatta ɗan shi'ar haushi domin sun sun buɗa a sun ce babu wani dalili da zamu yi wa mutane ɓoyon in je wannan ita ce a ƙila mutu dole a fito a mutane bayani a kanta su kuma ragowar suna a ya kamata a ci gaba da tafiya ne domin tafiya ita take ba da dama a daro mutane a shigo da su shi'a to akan wannan ne sai ya zama to yana rage shi ma ana masa wa raddi to yanzu za ka gani a cikin littafin Khomeini wanda shi wannan ɗin shi yake kafa hujja da littafin Khomeini bari za ka ji abin da ya faɗa a kan Aisha da Talha da Zubairu da waye da waye za ka ji magana shi Khomeini a ainihin wato littafi wannan yana daga cikin abubuwan da shi ya ainihin wato ba da ganin ba ne da sani an fahimta to saboda haka wallahi ba mu da wata manufa sai dan kawai mu kara addini dan wallahi in dai za a tabawa annabi mutuncin gidan shi musulmi ba su tashi sun kare ba to wannan abu ne da Allah zai jarrabe su ba za su zauna lafiya ba shi yasa na kayan bayani a karatuttuka na in kwanakin nan na ce alama guda goma sha ɗaya ita za ka ɗauka ka gane cewa mutum yana son annabi ko bai son annabi to yana daga cikin alamar kai masoyin annabi ne akwai son ƴaƴan annabi Muhammad akwai son jikokin annabi Muhammad sannan akwai son dangin annabi Muhammad sannan da kuma son matan annabi Muhammad duk wanda aka taɓa matar annabi bai ji wani abu ya so a ran shi ba wallahi ka binciki imanin ana taɓa mamaka da hankali sai ga mutum ya kwaɓa ana da imanin kai billahi lazi ba ba baba ta kai kira sunan da ya zaga amma an kira an kira matar annabi an tura mata zagi ya ce ai ba ko ai wai abu mai dilla da ya ake atu ƙarya kake mu ba ma lalabi a mu a haske muke lalabi wannan wannan yana da gaske da ka zan kunna yanzu nan za ka ga abin da yake faɗa to shi yasa kake gani dole ne wa'annan mutanen Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe su da matsaloli lokaci bayan lokaci bari ga bidiyon nan da ka ji abin da yake ainihin wato faɗa. هكذا يجرحها هكذا ينال منها هكذا هكذا يجرح عائشة هكذا ينال منها هكذا يطعن فيها فهل الفقيه الكبير فقيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني من الحشائش من الحشائش قد تقول لي سيدنا طيب، فلان شخص فلان مكان قاعد wannan ɗan shi'a da aka gana kunna na farkon shine yasir biyu, wannan ɗan shi annabi da ya fito zai ƙara fitowa shi suke ce masa kamalul haida za ku ji yana faɗa a farko yace haka za ya nalu min aisha wato yadda nake taɓa mutuncin da na aisha haka kuma ne to shi wannan rikici ne ya haɗa su akan wannan matsala kuma za ka ji yadda yake masa raddi da yadda yake kafa hujja da littafin kuma ne haka da يجرح ابن كثير فقيه أهل البيت عليه الصلاة والسلام صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني من الحشائش من الحشائش قد تقول لي سيدنا فلان شخص فلان مكان صحيح فلان قرات هؤلاء مولانا هؤلاء يعبر عنهم مولانا أولئك هوامش وهذه الحشائش التي تصدر من هنا وهناك أنتم تعلمون أن الشجرة إذا كانت قوية جنبها ماذا توجد حشائش حشائش هذه الحشائش هنا وهناك تقول بعض الكلمات هذا ليس منهج علي وليس منهج مدرسة أهل البيت وليس منهج علماء مدرسة أهل البيت abin da يا faɗa shi wancan yana cewa shi ire-iren waɗannan in shi an hasha shi mun san bishiya idan ce ganye ko wannan yanzu idan ganyayyakin suka faɗo nan suka taru shi ne hashayi da yake cewa to shi irin wannan da ire-irensa wannan abin da suke yi na zage-zagen nan ba shi ba ne madarasa ta alubai shi shi ne shi kuma wannan yake masa raddi yake masa yanzu irin su yusuful baharani babban malamin a shi'a in ni ya ce min a sha'i shi ya ce ce masa a sha'i yake domin aqida ta dangane da saka mutuncin na na'isha ita ce aqida su to za ka ga a nan gurin yanzu zai zo ya hujja da Ya ce wannan mutumin da shi yake ce mun Sha'is na san yana girmama Khomeini kuma ya dauke shi a matsayin musulmi amma ya ji me ne ya faɗa a littafin sa kitabu Sahara barakan ji bayar da بصراحة غير مؤمن وغير متوازن حقيقة إيه هم متلوث إلى حد نقدر نقول هذا لأنه هذا الرجل من جملة المعتقدين بالكفر احنا الحمد لله ما نعتقد هذا يعتقد يعتقده جريئا ويعني عصر يقدم الاحترام. سؤال اللي أقوى حشائم أم بأشجعها يعني. لأجل لأجل وعلي تفرض خميني له كتاب اللي هو يعني تقريرات دروسه في الصحف المجل عارة يعني تقريرات دروسة الطهارة يقول ga shi ne yake cewa to ai kuma yin yana da littafi kun ga sunan littafin kitabu ne kitabu nan to bari za ku ga maganar da ya kawo wacce kuma yin ya faɗa a wannan littafin nashi bari za ka ji abin da ya kira na na Aisha matar da Muhammad da su Talha da su Zubairu ya faɗa a kansu shi kuma yin da suke cewa ne. za ka abin da ya faɗa amma ba a littafin wa shi kuma yin da kan shi bari za ji المجلد الثالث الصفحة 337 لما يناقش قضية نجاسة النواصب وما شابه يقول فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباهه أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العربي أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك يقول لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرة شنو يعني مفهوم كلامه حتى أفرد لكم المفهوم المفهوم هذا احنا نعرف عندنا نصوص على ائمتنا عليهم الصلاه والسلام الناصب ماذا؟ نجس أنجس من الكلاب والخنازير الروايات هكذا تقول صحيح؟ إيه؟ هنا يعرف سؤال أنه الذين حاربوا أهل البيت نواصب حكما إذا كانوا نواصب حكما كيف سمح لهم مثلا بدخول المسجد دون كيف سمح مثلا بإجراء أحكام الإسلام عليهم واعتبارهم ظاهرين شلون يصير يعني شلون ابو بكر وعمر مثلا وعثمان عائشه طلحه والزبير معاويه ومن اشبه محكومون بالاسلام للتفصي من هذا الاشكال شيخ الخميني يقول انه هؤلاء ما حاربوا اهل البيت تدينا يعني ما كان دينهم يقتضي منهم ان يحاربوا اهل البيت وانما حاربوا اهل البيت بالامر للسلطان للملك للعداوه للدنيا دارات مثلا شايف شلون؟ يقول هذا النوع من المحاربة لا يوجب نصبا ونجاسة ظاهرية أكو نجاسة باطنية أكو نصب باطني ولكن نجاسة ظاهرية لا لازم واحد يتعبد بلعن عدل، بلعن أهل البيت بمحاربة أهل البيت يعني اعتبر ذلك دينا له دينا مثل خوارج مثلا من دينهم كان ماذا؟ محاربة علي بن علي يقول هؤلاء نجسون على أي حال هذا قول من الأقوال طبعا يقال هذا في ساحات العلم يقال احنا طبعا مو معهم بشكل عام نقول الذي حاربوا هؤلاء محكومون بالنجاسة أما عدم إجراء حكم النجاسة عليهم كان راجعا إلى أحكام ثانوية أخرى من باب الأهم والمهم وقضية مفصلة على اتحاد تبحث في مبانيها تبحث في المتون الفقهية المفصلة وفي جلسات الدرس الخاصة الشاهد ايه الان ماذا يقول بعد ما عددهم ذكر نماذج منهم قال عائشة زبير طلحة معاوية وأشباههم يقول لا يوجب ظاهرا شيئا منها نجاسة ظاهرية هنا محل الشاهد يقول وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير يعني عائشة yanzu wannan magana ga shi a littafin komai idan mutum bai gani ba zan iya nunawa daga nan zuwa nan daga nan gurin ga shi in akbaka bidar kilabi wal falati abin da yake faɗa shi kuma a littafin shi ga ishan da nana aisha da zubairu da tsalha da mu'awu da makamantansu sun fi datti sama da kannuka da ɗazu shi nan alista wannan faɗan shi'a ne ya ce ma wani ɗan shi'a ɗan uwan shi hujja da abin da ne ya faɗa sa, duk mutanen da Allah ya ba su dama ta mulki da shugabanci wannan muguwar aƙidar haƙƙi ne akan su shi wallahi haƙƙi ne akan su shi sun da kudin da komai nasu kuma za ka ga a shi a duk inda ta shiga a duniya ba a zauna da ta shiga wallahi an daina zaman mutu an daina zaman lafiya wannan ita ce ka'idar su to wannan abin da kaga mun nuna maka a nan wallahi baka ji ka so ɗaya daga cikin kaso biyu na addini ka so ɗaya daga cikin so nawa bidiyo na ƙarshe da nake so in kunna yanzu a biyo ma bashi shi an dawo wata rana akwai suna nan da yawa na shi wannan za ku ji inda yake faɗa cikin aƙidar su cewa Ali bin Abi ya fi duk annabawa wannan labarin idan aka cire annabi Muhammad yace ya fi Musa ya fi Isa ya fi Nuhu ya fi Ibrahim za ka ji da bakinka yanzu nan barka da abin da yake faɗa a cikin aƙidarsa ya ta zai zo a kan ne ka in kuma ya ce na da ya zai ya tambaya maryam annabi ya da yi da da kuma mamaki idan da sa kuma kake to ai isa annabi ne haka ne annabi amma tun baya ga Muhammadu Bamba Allah ta ci ƙara duk halittar Allah ta ci kawo ba da ya wannan kokowa ne ne ko jibrilu ne shi ko mika'ilu ko isra'ilu ko abin bai kai a da daraja ba

amma tun da matsala ce ta addini abin yana da sauki ko ai ana bauta ma Allah ne ta hanyar abin da shi yake so a gane wani ya fi wani da Qur'ani da hadisi da da yake adabi ya fi daraja sai yake so ga da Allah ya faɗi ba ya magana kamar ruwan sama bai yake haka Allah ya ga dama mu a aƙidar ma ahlus sunna duk wani mutum in dai ba annabi bane shi annabi ya fi shi ita ce aƙidar da muke bauta ma Allah ce duk kuma wanda yake da aƙidar cewa ga wani mutum ba annabi bane shi kuma ya fi annabi da na da Allah ta yi wannan ita ce aƙidar. ba ma yanzu ka ji da bakinka ya ce da Isra'il da Mika'il da Jibril ba ta kai aljaraja ba da Musa da Isa ka da ko girmama ba mu ba ma annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu annabuwa a da Musa da Isa da Nuhu annabi Musa fa Allah ya ambaci sunan shi sama da su 130 da wani abu da da lokaci mafi yawanci a Qur'ani in Allah yana so ya lallashi annabi Muhammad in ya gama magana da shi sai ya kawo masa kisan annabi Musa in ya kawo kisan annabi Musa sai magana a suratu taha yana ce masa taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahman 'ala al-arshi sawa yana gama magana da annabi sai ya ce masa wa hal Musa ya da ya gama ba da magana a kan sami lokacin da annabi musa ya ce ƙala fa ma ka tabuka ya sami ƙala ba surtu bi malan ya bihi fa qabattu qabalatan min athar rasul fa nabattuha wa kadhalika sawwalatni nafsi ƙala fa dhahab inna laka fil hayati an taqula la misal wa inna laka maw'idan lan tukhlafa وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آتفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إلما سيتي وأنبي كذلك نخص عليك من أنا أقوم مغانا النبي موسى في أكد أكد مغانا النبي محمد أسورة القرآن أكا ألا مدوك تنسل كي بيتي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يوشرون على وجودهم إلى جهنم أولئك شر مكانه أقل سبيلا yana gama sai ce wani kada ake na musu musa mun ba an annabi musa wa littafi a haka a cikin suratul sajada haka za ka samu a suratul ibrahim a gurare da yawa da yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min al-zulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid yana tafiya ta sai ce wala kad arsalna musa bi ayati an asri fa maqlub al-qulub ila an-nur wa yakfum bi ayyamin amma annabi musa nan wannan mutumin ne zai ce abin da na fi tsari da fi a qur'ani haka Allah yake hada shi wa in akazna min an-nabiyina mithaqan sai ce wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa isa haka yake hada su nawa su biyar su ne ulul azmi min al-mithaq to kaga wannan aqida da yake yan banda ali to ma na gaba ne karin imanin da bai sama amma in Allah ya makare nan gaba sai ka ji sun fito da aqidar cewa alin ya mafi annabi ba an kama hanya ba da wannan hakika da haka sai maka wayannan mutanen zaka fata shi ka yadda ba za ka kariya ke musu ba to haka annabi Ibrahim wanda Allah ya madaukakin sarki ya sa shi ya zama abul anbiya matsayi guda biyu a gurin Allah mutum shi kawai suke da shi duk duniya daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim shine matsayi na kullu Allah yake wa takazallahu Ibrahima kalila annabi inna allaha ittakhadani kalilan kama ittakhadha ibrahima a aya kwaya ɗaya a cikin suratul Nahali, sai da Allah ya faɗa abu guda shida akan annabi ibrahim yace inna ibrahima kana ummatan shi kaɗai al'umma ne kuduwa ne jagora ne abin koyi inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen wa hadahu ila siratin mustaqim haka Allah ya faɗa abubuwa daban-daban amma wannan mutumin ya zai ce Ali bin Abi Talib ya fi dan Allah Ali bin Abi Talib kafin ya bar duniya Abubakar ma an ce ya fi Abubakar ya ce bai yadda ba ya sha faɗa akan mumbari a kufa ya ce wallahi babu wani mutum da za a kawo shi gurina ya fifita na kan Abubakar Umar sai na masa hajji irin na matsari sai da na'ali mutumin da bai yasa a fifi ta cikin abubakar da umar kuna ganin da yana da zai zai tafi fifi ta akan annaba zai ta da wayannan mutanen sun zo sun fake da mutanen fifi kullum sai su turo sai su aiki kaunan ahalin baiti suke daga kaunan ahalin baiti sai a koma musu ada yayin wani kawai ya zo gurin yarinya ka an baka wasa ba sai ta same shi a zaune yana amfani ne ita sai magana ce mutu aiki yasa kake ganin gurare da dama samari sun makalkale ma aƙida saboda akwai wata ƴan fa'ida fa'ida a ciki da ake kawo mutane ne a tashi za a yi tafiya da daddare a sa baƙaƙen kaya ga su cikin duhu ga baƙar aƙida ga baƙaƙen maganganu ga baƙar kwalta an hau komai ba zai iya faruwa komai zai iya faruwa to shi yasa idan ɗanka ko ƙyarka in ka san akwai wata ƴarka da take alaƙa da wata shi'a in dai bata faɗa shi'a ba to ka san yadda za ka ka ɗauki mataki don wanda ka ce aƙida su dan yanzu duk bayanin da muke wani in ba jan da ya ji ya gani ba ka dai san wannan bidiyon ya ne kake ko da kanka ma wanda ba zai taɓa yadda ba zai ce ai kawai malam da Allah duk kawai in ɗan izalan nan ba sa son zaman lafiya ana zagin matan annabi da abokan annabi bai sai ba a san zaman lafiya kuma nan wallahi in lokaci ya ba da sai na kunna maka kadiyar da ake tsinewa abubakar a shi dai ka ji a bakin shi ya ce Allah ya tsinewa awwalu Allah ya tsinewa sani da salisu Allah ya tsinewa banu umari Allah ya tsinewa abu haka ya dinga faɗa da bakin ka gashi to saboda haka da izinin Allah za mu dinga kewayowa wannan yanki dan ko ina ya kamata mu bi sai mun dinga fesa shelto tukunna ko kuwa kuma bari ka gani daga karshe idan ba su da abin da za su faɗa sai dai su da kina shi da ma mala bakar kuma yana faɗa Allah ya ji ɗan sai cewa duk wanda yake da abin faɗa to ba zai faɗa idan ka ga mutum ya bude shago a kasuwa yana da jarinsa na miliyoyin kuɗi dan Allah zai so a tada rigima ko da kasuwa amma wanda ya shigo kasuwa mutiyacinsa daga shi zai turi kwatansa ba ko liji a cikin shi dan ya tana da tana kasuwa ta kore ya gaba mai masana shi babu domin tun da muna da abin da za mu faɗa wa mutane a babin addini shi yasa duk abin da zai bayan zuwa ga ace a rigima ba san shi mutum amma wanda bai da abin da zai faɗa da ka fara sai dai tunanin ya zai tada rigima ya zai tada kura dan kada a tada a gane gaskiya shi yasa an kuka zo kuna karatu wani zai kunna wani abu a gefe yana hayaniya kan ku damu da shi ku ci gaba da karatu kuna biye ne ya fara tayar da kura a gefe aka koma can aka hau hayaniya to dama su ake a tara hayaniya ta ci ku ci gaba da karatun ku rabu da shi annaba ma haka ya zo idan yana karanta qur'ani wa qala allazina kafaru sai sai la tasma'u li hadha alquran ai kar ku bari a saurari wani gauti, in yana yi to a zo a tada hayaniya ne in kuka tada hayaniya to za a yi da mutane ba za su saurari karatun mutu kakka yadda da wannan dabara shi yasa za ka ga yanzu idan karatu nake irin wannan wani ya zo ya ce yana da muƙabala to ba na saurara sa irin wannan lokaci sai ce a sanya wata rana da lokaci kowaye kai kowaye malamin ka duk in ya zo maka zauna awa goma daga mu sai shi zai san kowaye za mu san ko shi waye shi amma yanzu wani in ka shi ya auro nan to hayaniyar kawai da ba su. kuma da yawa ba za su iya fito na fito da mu sai ta fara da cikar tambaya to daga tambayar sai abin ya biyu sai kuma ya zama musu ba zai iya fitowa kai ne ya zo sai ta tattauna da kai sai ce yana da tambaya ya za da kace kana da tambaya sai in ce to yanzu ka yadda kai ɗalibi ne ni malami ne illa tambaya shi. to zan sama sharadi in ka karya kuma in kore ka wallahi annabi Musa ma da yake karatu aka samu sharadi da ya karya fikir ba sallama sai a makarantar ba in ku a a tattaunawa a ke so a yi ka da sai kana da kalmi ya da lokacin da a haka yi haka ba mu cire ma duk wani ɗa da wata mata ta haifa ba kowaye duk wanda yake ganin zai musa mana akan wannan sunnar da muke kokarin yadawa ta annabi Muhammad to ga magashi ga magashi ya ta Musa da Fir'auna da yake ma'udukum yawmul zina wa an yushara an-nasu duha da ba ai wannan da kayan aikin mu da shawara mu da kuma ta ba ta ba mu an fara da shi a talakkan ko wasu mutane duk da muka zo muka zauna awa goma da kai da kafa zuwa hajji ya san ko wannan mutum su kai amma da zaran kaga mutum ya horo ya zo ya ce da tada hayaniya a tada rigima ina ai bai da abin da zai faɗa ko kuma tun da mun riga mun gane wayan tun da gwagwarmayan nan ba yau muke yin ta ba eh tun gina ɗan ƙarami nake gwagwarmayan nan ga shi yanzu haka wurin ta fara fito ba dole zan ina da wayo ba in ka zo za ka hargitsa karatu zan gane hargitsa karatun ka so soyi saboda haka daga ƙarshe wannan gari mutane baki sun shigo yadda suka shigo lafiya Allah ne da kuwa gidansa lafiya sarkin wannan gari ɗan majalisarsa muna roƙon Allah Allah ya ƙara masa domin inda da muka shigo garin nan daga shi kanki sarkin musamman mafi yawancin ƴan fada ko in ce duka duk wani abu na addini da ake da su saboda haka Allah ya muku albarka ya mazuri aku albarka mafi kololuwar daraja a gurin ɗan adam shi ne Allah ya sauke ka kana mai hidima a wannan addini da haka dafa ma'addini addini da kuke yi da ba shi gudunmawa ta hanyar lokutan kuma ku bari a zo a yi da ku Allah ya shige muku gaba Allah ya muku albarka abin da yake da wahala Allah ya sauke muku shi wannan gari na wamba duk abin da zai zama matsala a garin nan Allah nisan ta garin nan abin da zai zama alheri a garin nan ko yana nesa Allah ya matso da shi ko ta. damuna tana fuskantowa Allah ya ba da damuna mai albarka a wannan yanki matan da suke da matsaloli da mazajen su Allah ka kawar da matsalar wanda ba su da matsala kuma kada Allah ya kawo musu matsala samari da suke hai neman hanyar da za su yi aure Allah ka hore musu Allah kuma ka haɗa su da mata na kirki matan kirki kuma Allah ka haɗa su da maza na kirki don sarkin sunayensa yadda muka taru a wannan guri da wanda sautin yake biyo masa Allah ka saba masa ya lahira a cikin mu fata na Allah ya sa yadda muka hada a nan gurin Allah ya sa mu haɗu da babban mai gida a can annabi Muhammad amma roƙon da nake Allah ya sa ya zama ni ne a gaba kafin ku to daga baya in Allah ya sa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم Wai, wai, wai,